الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر تقص ووطن ذو الحج shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da takwas ga watan augusta watan takwas shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayar bukari na da za mu tashi ne a harin allah ta'ala inna allah la ya wuli mu misala zarra a cikin tafiyar suratun nisa mana yake cewa ya ani zana ta zarra misƙala zarra زنة آه، زرة قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سهار قالوا لا قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سهار قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أهاليهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأسلام والأنساب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبارات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تعبدون فقالوا فماذا تبغون فقالوا أطشنا ربنا فاسقنا فيشاروا ألا تجدون فيشارون إلى النار كأنها سراب يهطم بعضها بعض فيتساقطون في النار ثم يدعى النسارى فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح عبد مريم فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك آه، مثل الأول متى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من واتو آه، بر بر أو بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي رأوه فيها فيقال ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما قلنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقال أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا wannan شيء hadisin da Imam Bukhari mai tsawo a wannan babi da yake ƙoƙarin ya fassara mana cewa Allah yana faɗa da zai zalunci kowa ba bayan tashi alƙiyama ko da misala zarra misal a larabci daidai ke da zana zanata ma'aunin zarra inna Allah la yazlimu misala zarra abin da ake nufi la yanqus min sawabi amalihi zarra ubangiji ba zai taɓa tauye ladan aikin bayi ba daidai da ƙwayar zarra idan an ce zarra ana nufin kamar kiyashi daidai da ƙwayar kiyashi kare da karancin kiyashi kiyashi zai iya zuwa da jikin kama baka iya ganin sa ba an ce da kiyashi zarra ne saboda kamar kiyashi bai da masu kili bai da ma'auni karancin kiyashi idan ya hau skeli ba zai nuna ba karancin kiyashi an karbe shi a hannu ba za ka ji alamar kari kiyashi ba an gani karancin kiyashi ka ɗora shi a takarda ba zai nuna nauyinsa a kan takarda to saboda karancinsa shi aka ce da shi zarba so daidai da wannan ba yadda za a yi bawa ya zo da aiki ranar tashi alkiyama wai Allah ya rage masa wani aikinsa ya tauye shi daidai da nauyin kiyashi Allah ba ya yi kowa ya je da aikinsa kuma ya jira sakamako a wajen Allah tabaraka wa Allah zai ba shi ladarsa. إن الله ليس بظلام للأبيد ألا بعني ظالم تنبعي بني شيء شيء إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي na haramta wa kaina zalunci Allah ya ce da kansa ya haramta wa kansa yin zalunci ya haramta wa kansa yin zalunci to kada a yi zalunci ya kada ku yi zalunci kar wani ya zalunci wani kada wani ya cuci wani kar wani ya shiga hakkin wani da haka ne za ku zauna lafiya ku ƙaunaci mu tunda allah ma da ya halicce mu ya ce ba zai zalunce mu mutum ya kamata wani ya zo ya wato zalunci wani ba ya kawo hadisin a bisan kudri da yadda da shi wasu mutane a zamanin nan allah sallallahu alaihi wa sallama Um, sun zo gurin annabi suka ce da shi ya manzan Allah hallara rabbana yawon kiyamaci kudin tambayar da suka yi shi ya ubangiji shi za mu ga Allah za mu ga ubangijin mu ranar tashin kiyama abinda suka yi annabi tambaya kenan sai maza Allah ce na'am kwarai kuwa na mu za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle a duniya bawa bai ga Allah ba amma a lahira duk wani mumini mai tsoron Allah zai ga Allah ya rahun mu'minuna da lairi kaifin ولا shi وضرب من مثالي ومن لا تجنشي أما شيء الله إذا أن تنشي ما إيا كيف شيء كما يا ما إيا شادا an gan shi. to bayan an gama ganinsa, to mutum ba zai iya tunowa ya ce ga kamarsa ga kamarsa ga kamarsa saboda laisa saka mislihi shai, babu wani abin da ya kama da Allah kuma ba a yi misali da shi ba a cewa irin wani ne abu kaza su irin na wani ko irin na abu kaza ne komai a duniya ba abin da ya kama da Allah Allahu akbar wannan ru'yatul karama ake cewa ganin Allah na karama ganin Allah na girmama bayi duk abin da Allah zai yi maka a kiyama to ya biyo bayan ganin Allah ko aljanna mutum ya shiga idan bai samu ganin Allah ba sai ji akwai wani kaikayi akwai wani abin da ya saura masa na jin daɗi bai gama ji ba to shin za a ga Allah na'am za a ga Allah tabaraka wa ta'ala to shine sai suke mamakin to ya yawan mutane kai za a iya yin cunkoso wani ya tura wani an gane tun da duniya ce gaba daya misali ka ce masu imani ne gaba daya kai za a iya samun matsala su shi ne Allah ce har su zazo na sai ru'ayati shan lil mahira dawun ta fi qaram shin kuna cutuwa lokacin da kuke ganin rana a lokacin da suke tsananin zafinta shi ne zahira fahina taba'una siyabakun min al-zahirati ranci al-zahira lokacin da rana ta tsala take zafi take tsakiya akwai yanzu a duniya da ma ce idan kuna ganin rana kuna cuta yanzu ganta yana ture ka ai kowa da ya daga yana da gani duk inda ya za ka gani babu taurari sama ce wato dau'un haske ne babu komai babu girgije zai tafiya sahab suka ce na ba mu gan ba mu cunkoso su sake cewa hal tuzaruna fi ru'yatil qamar lailatul qadr kuna cutuwa daga bararun shin kuna cutuwa yayin da za ku ga wata ranar da yake albada wana ranar da yake tsakiyar haskensa idan rana ce sai a ce zahira lokacin da suke tsananin zafinta sai a ce da ita zahira idan kuma wata ne lokacin da yake da tsananin hasken fuska ce badar lailatul badar an gane to idan wata yana tsakiyarsa a daren da yake sha uku sha hudu sha biyar yana tsakiya sha biyar sha shida sha yana tsakiya kaga da ta daga ga wata tara ke kuna cutuwa yayin da kuke ganin wata a wannan lokacin dau'un dai tafi haka hamun alula Za a manzo Allah ya ce hal tuzaruna fi ru'yati Allah ma tuzaruna fi ru'yati Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah illa kama tuzaruna fi ru'yati ahlihi ma to ko ba za ku taɓa cutuwa ba wajen ganin Allah ranar tashin alkiyama sai dai kwatankwacin cutuwar da kuke in za ku ga rana ko za ku ga wata in har kuna cutuwa kuna matsuwa kana shiga matsi da takura lokacin da kuke ganin rana ko wata to shi ne in za ku ga Allah ran tashi al'umma za ku yi wannan wanda kuma babu kenan kamar yadda ba kwa cutuwa wajen ganin wata kuma yadda ba kwa cutuwa wajen ganin rana to ku ba za ku taɓa cutuwa ba wajen ganin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne fi yake wato ahadihima إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنساب إلا يتساقطون في الأرض إذن قيامة تزو ونمي شيلة زي شيلة أذن مؤذن فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين mai kira mai shela zai yi shela ku ji wannan magana zai ce duk ta al'umma ta je ta wanda take bauta ma duk wanda ya san yana bauta wani to yau ya je ya bi shi wannan ranar da Allah yake cewa yau matubular sara'ir kenan ranar tonar asiri duk wanda ya san a duniya ya bauta wani ba Allah ba ya shiga uku a ranar wato ma cika da kyau za ka je ka nemi wanda ka bauta wani wanda ya bauta wa gunki zai bi gunki wanda ya bauta wa rana zai bi rana wanda ya bauta wa ɗan adam zai je ta nemansa masu bautar ƙabari, sai yana bauta Allah yana zuwa bauta a ƙabari na ware wata ibada da yake zuwa yake wa kabari to mai shela zai yi shela shela azzana mu'azzinun kamar ka ce na da munadin mai kira zai yi kira ce la'antar Allah ta tabbata ga duk wanda yake bautawa wani ba Allah ba kuma kowa ya je wanda yake bautawa لا إله إلا الله ولا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام دون ذلك wato yake bauta wani ba Allah ba masu bautar gunki al-asnam jami'i na kullu ma ubida min dunillah kawai duk abin da aka bauta wa Allah shine shine shine sana kun an ce al wato kamar duwatsu duwatsu nusub tijara masu wata duwatsu sun sa akwai gunki da ake sararsa na itace akwai masu bautar duwatsu akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar haske akwai masu bautar aljanu akwai masu bautar mutane akwai masu bautar dabbobi akwai masu bautar tsuntsaye a ce dai ga sunan da yawa a ce ya iya bauta Allah ya yana bauta wa abubuwan da Allah ya halitta sun la ya tafarkatu na finnas duk sai sun ta fada cikin wuta da ta sarkato na sakamakon wanda ya bauta wani ba Allah ba shine shiga wuta haka za su yi ta haɗawa sai zama ba wanda ya saura sai masu bautar Allah mai barzin an shigar mutu da Bihi, wanda yake wa Allah da'a ko fajir mai sabo lura ranci bar mai bin Allah fajir mai sabo kenan ko da mutum yana sabo inda yana bautar Allah to da sauki a wannan rana a wannan lokaci zai samu rahama wanda da Allah ya ga dama ya yafe masa wannan dai wuta da ake kona mutane da suke bauta wani ba Allah ba shi kan Allah zai kiyaye shi fajir al-munhamiku fil ma'asi wanda yake ya runtuma cikin sabon Allah da fajir shi sai kuma gubara su wato a ahalin kita ana nufin sauran ahalin gubara su ahalin kita ana nufin bakaya ahalin kita sauran ahalin kita to sai ce fayu da al-yahud an kitab yahudu da nasara Allah kira yahudawa a yi ƙalu lahun man kuntum ta abuduna ya taron yahudawa su wannan littafin su na daban ne tsari? wa kuke bautawa a duniya ya ku yahudu ku yi waɗannan yahudawan da ake ta kwakwazo ake tabbinsu ake ganin su ne mutane ake ganin su ne sun isa masu masu juya duniya a duniya ce ba kuke bautawa sai su faɗa ba za su yi ƙarya ba su ce kunna na abu da uzairu bin Allah mu a duniya uzairu dan Allah muke bauta uzairu kusan ƙur'ani ya yi bayani وقالت اليهود أزير ابن Allah. وقالت النصارى المسيح ابن الله yahudawa sun ce uzairu wani wan allah ne uzairu suka ce dan allah ne nasara ɗan kirista su kuma suka ce masihu isa dan allah ne yahudawa sun danganta wa allah ɗa kiristoci ma sun danganta allah to a ranar za su faɗa su faɗan Allah suke bautawa ba Allah ba kun da shiriri ta da rashin hankali in ma ɗan Allah yana da dama to ya za ka bar bautawa uban ka je ka bautawa ɗan in ma a ce wallahi da masu ala Allah Allah kiyaye Allah ba shi da ɗan اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله ما شاء za su su uzairu suke bauta sai a ce da su kazabtun ƙarya kuke ƙarya kuke ku ce ku ce Allah yana da ɗa ba wai ana nufin ƙarya kuke yi ba dan Allah kuka bautawa ba in gane amsar ko ba. ƙarya muke yi kaunar ba ko kuma ƙarya kuke yi da'awar kuna bautawa wani Allah ba daidai ba ne bautar wani Allah ƙarya ne duka zai iya ɗaukan fata ما الله من ولد ومتخذ الله من صاحبه wala wala to dai Allah bai da mata ballantana ya ta kai mutum yana yin ƙani in yayi mata to wace ce matar Allah babu shi sa Allah ya kore shi ba da mata mata khadar Allah min sahiba wala wala to fa ma za ta to me kuke so yanzu tun mun kun lalata rayuwarku kun yi shirka wai sai su ce wai afishna bana ya ubangiji ishirwa ce cike damu hasbina ka shayar da mu saboda Allah zai jarabe su da bala'in ishirwa duka mahshar masu zama ko masu tsayuwa a tashin kiyama Allah zai jarbe su da ishirwa ta masifa Allah ka kiyaye mu Allah Allah ka kiyaye kun san kishirwa ana yin azaba da ishirwa mana rashin ruwa ana yin azaba da shi to akwai babbar ishirwa akwai babbar kishirwa da za a yi a filin tashin alkiyama saboda zafin rana kuma babu ruwan da za a sha imanin ka da dogaranka ga Allah da aƙidarka wannan shi ne zai kubutar da kai daga wannan mugun shirwa to a lokacin fa kaga su ya suke su a kai su aljanna har su a musu ba a fara ba su ruwa tukun eh, a fara ba su ruwa tafkina sai a yi musu nuni fi sharu ilayhim ala tariduna fa yasharuna ila an-nas ta ce ga can guri ga can ku je canza tarki ku je ku sha ruwa shi ba tarkin bane jahannama ce yusharun sai a kora su ila nari wato guri ne za su hango can ne su za ga kamar ruwa ne a kwance shine sarab kamar irin kawalwal ne ya danna kamar ko mutum yana tafiya a hanya in ka ce can gaba sai ka hango kamar ruwa ne a kwance Eh, amma in ka je wurin duk kana tafiya yana ƙara gaba kana tafiya yana ƙara gaba sai a ce to ga can la taridu ka can wuri ku je ku je ku sha ruwa har su ta tafiya sai tafiya ashe suna zuwa ashe ba ruwa ba ne ashe ashe na mace. فيخشرون إلى النار كأنها صراط شنو كان الله تبارك وتعالى كبادة لا بل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه الحمد والله سبحانه وتعالى سترى الدوت لا بعضها بعضا ساشن كينا كين ساشن كتوتا saboda bala'in wato horuwarta da kuma tana neman me za ta ci sai a ga sashen tana shi sashi in kun lura in wuta ta wuta za wani yana shiga cikin wani wata tana shiga cikin wata sashen ta yana cin sashi na lillahi wa inna ilaihi raji'un sa yatasaqatuna fi an-nar sai su afka. a cikin wannan mutane wannan yan uwana shi ne sakamakon wanda ya rayu a duniya yana bauta wani ba Allah ba sai sa kullum ake kai wa mutane bayani don gudun ranar da na sani da wayo Allah na shiga wudu ranar kiyama wallahi duk wanda aka raba shi da Allah aka hada shi da wani Allah duk wanda ya maka wannan baka da maki sama da shi da ce ka da kullum musulmi ya liƙa sha'anarsa da Allah in ka tashi Allah abin da kake nema ka riƙe Allah abin da ka rasa koma ga Allah ka gaya wa Allah wallahi akwai Allah kuma wallahi Allah sami'u du'a yana jin addu'a kuma maji roƙo ne shi ya halice mu shi ya ba mu shi ya hana mu shi ke raya mu shi ke kashe mu kada mutum ya rayu a hada shi da da wani Allah amma abin tausayi ga shi nan mutum zai waye gari yana da awar shi musulmi ne amma ya laifi subhanallah islam ɗin nasa a baki ne kawai ke faɗa kawai amma da ya tashi bukata sai zai kama wani ba Allah ba duk lokacin da aka sama jin kimar wani jin darajar wani jin isar wani kana ganin zai iya maka wani abun da Allah yake yi kana da shi ma ya isa maka ta an gama da kai kuma ba ka da aƙida famtara a daukan in kirista yanzu kun a wannan harisun kun fahimci na yahudawa ko tokar abi yahudawa ta da hadisu don batattu ne halakakku ne kada abi sun yi wa Allah da awarka kuma sun nuna ba Allah ke bautawa ba to sai kuma kirista na fara ya ce da su ma kuntum ta abudu na ƙaru kuna na abudu na sun haɓu da ibn Allah su ma za su ce eh mu isa muke bautawa ai su gani suke wai tun da isa dan Allah ne sun yi kokari sun bautawa dan Allah a musu wannan to Allah bai ma yarda yana da dama ba a yau ba kazabtum sai a ce ƙarya kuke yi Allah ba shi da ɗa, kuma ƙarya kuke yi danganta bauta da kuke yi ga wani Allah ko dan Allah bai cancanta ba ƙarya kuke yi martakar Allah min sahibatin wala walad Allah ba shi da mata shi ne sahiba wala walad kuma ba shi da ɗa sun yi da'awa wa Allah cewa yana da ɗa kuma wannan mummunan abu ne shi ka Allah ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wato saboda nauyin maganar cewa Allah yana da daɗi in an ce Allah yana da da kamar sama ta tsatsage wata shakkul ardu ta aka ce wata khirrul jibalu hadda duk duwatsu su rikito saboda an da aulin rahmani walada an yi wa Allah da'awar cewa yana da da wa ma yan bari lil rahmani an yattakhidha walada in kullu min fis samawati wal ardi illa ake rahmani abda bai kamata ba ar-rahman Allah a ce yana da da yau ai duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai a kiyama gaba sai zan su a matsayin bayi ne a wajen Allah ba wai 'ya'yan Allah ba da za ku yi da'awar danganta wa Allah yana da da laisa kamar shi shi ba Allah ba wanda ya kama da shi ni ne nake da bukatar ɗa kai ma kana da buƙatar ɗa saboda raunin mu amma ana bai da buƙatar wani wanda zai ce maka masa ni ne nake buƙatar mata kai ma kana buƙatar mata saboda raunin kawa zai zai taimake ka a rayuwa Allah bai da buƙata amma waɗannan mutanen da yahudu da nasara cikin maganganu marasa kyau da su danganta wa Allah shi ne suke Allah ya da sai wani ya zai ce a ai masoyansa ne ayan wani wannan shi ne aƙidar ba na sare shi ne aƙidar ba ya buɗe da za mu yi muhaɗu mun shi allah ɗaya ne bayi da mata bayi da aboki bayi da shariki bayi da abokin shawara bai da kowa shi kaɗai ne hu na sharika lahu tilo qul huwallahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad su kuma sun ce yana da ta sun ce yana da mata kaga ai hanyar jirgi daban ta mota daban za dai a rayu dai a ƙasa a rayu a gari da mu'amala amma dai ba ɗaya muke ba wanda kuma yake dole sai ya hada sai ya hada wannan al'ummar ya ce sai ya hada sai dunkule su wai sun zama abu da ƙarya yake su Allah ya halice su ma ai bai hada su ba sai wani wai shi wai yanzu <laughs> wai yanzu tunanin da ake a duniya nan gaba ana so wai a da wai addini wai kaya. nan da wasu shekaru wai suna so su mai da addini ɗaya wai mutane wai su haɗu a kan addini duk wasu tsare-tsare suke ta kawo a yi za a yi kaza a yi kaza suna nan wasu na so su mai da addini ɗaya suna so su samar da wata da za su rinka kwantolin ɗan ɗan adam sai yadda su ga dama zai yi mutum ɗan nan da kake gani wallahi ba wanda ya fi shi ke Allah wani da a ce ka juya shi ka yi yadda kake so wanda ka kashe shi sai dai ka kashe shi amma yadda ka san nono in ya fito daga hantsar dabba ba yadda za ka yi ka mayar da wannan nonon ta hantsar wata dabba ka buɗe wannan hankar ka daɗa cusa shi kuma ba zai yi ko wallah haka ba ka isa sarrafa faɗan adam yadda ka ga dama ba sai dai ka kashe shi wannan za ka iya kashe shi mu kullum abin da muke wada kowa ya rike aƙidarsa ka yi ƙoƙari ka mutu akan abin da ka yi imani da shi ta da kai musulmi ne to wala ta mutum na illa antum muslimun kai abin da zai tabbatar da kai musulmi ne duk abin da ya zo yana faɗa da islam to kai ma kai a ciki ta ce to ƙarya wuce su ma dan sai a nuna ma ce ga can ruwa ba ku sha suna bukata sai su tafi shi kawai wutar jihar na ce fa yadda sa ka finna fin nasu bill production wannan hadisin shine dalilin da ya tabbatar da duk ba yahudan da ya mutu yana yahudanci don ta ne kuma duk nasari kirsan da ya mutu yana kiristanci don mutane. ne sai wani yanzu ce wai ya za a zo a ce a ce yan mutane, ai su ma addinin su ne suke gashi annabi ya faɗa in kai mutum ya mutu yana wannan babu wani addini a wajen Allah in ba musulunci ba shine addini karɓaɓɓe shine Allah iya yarda da shi kuma ya yarda bawa ya je masa da shi shikenan Allah ya manzo Allah ya ce sai ya zama ba wanda ya saura sai mai bauta wa Allah hatta idan lam yabqa illa man kana ya'budu Allah min barrin aw fajir atahu rabbul alamin shikenan duk waɗanda suke bauta wani ba Allah ba sai masu bauta Allah ne kaɗai za su saura to a lokacin ne kuma sai ubangiji ya zo musu kaga anan an shi da su gaba ɗaya waɗannan kafaran ba su isa su ga Allah ba duk wanda ba da imani duk wanda yake bauta wani ba Allah ba to me zai ga Allah ba kafin a zo mun ifin da za a ga Allah dukkan zubar da su sun tafi jahannama abin tausayi yanzu mutum musulmi ga yarda ce shi wannan addinin bai amince da shi bai gamsa da shi ba sai ga yarda abin tausayi subhanallah sun ba baka bauta Allah ba wanda ka bauta dole fa kusa wannan ba yau da suke gani ko dai ka share masallaci ko ka share kasuwa ne dole akwai wani abin da da zai taɓa rayuwa wani yi own ba dole sai ka bar ayin wani yawa ko abincin da za ka ci ko suturar da za ka fita ko abin hawan da za ka hau ko dole sai ka ne taimakon wani sai ka bar ayin wani to abin da ya fi dacewa dan adam a haɗa shi da Allah a ce ba Allah to sai zama ba kowa sai waɗanda suke bauta Allah da Ubangiji ya zo musu shi ne a kan rabbul alamin sai bayyana gare su kenan sai su gan shi min gairi taklifin ba za a iya kamanta shi ba wala haraka babu wani motsi walan tikal kuma ba za su ga ya tashi daga nan ya je gurin can ba kawai dai za a gan shi ba za a ga wani motsi ba ba za kuma a ga wata kama ba kuma ba a ganin iyakarsa Allah Allahu Akbar shi Allahu Akbar Allah shi ya kowa girma da kabir ne ai akbar ala wazni af'al Allahu Akbar in an gan shi ba za a iya cewa ga iyakarsa ba. Jirgin jirgi ai kana ganin iyakarsa. in ka ga mota kana ganin iyaka in ka rika za kana ganin iyaka shi Allah ba za a iya kasa ba kuma ba za a iya kamanta shi ba ina rai mai kyamun wannan ba da zai kamanta shi ba yanzu wannan abin shi wannan microphone din shi farkon ganin sa ka shi ka shi haka sai aka dauke shi ai yana kwakwalwa ka ku kana tuno ga yanda yake ko za ka ce a siyo ma ka ai yana da kaza yana da kaza insha Allah an gan shi wannan ganin to in ya dauke. to ba za a iya kamantar shi ba kuma haka Allah ya ga dama sai zo musu sai su gan shi tabaraka wata ala a lokacin za su cika da jin daɗi da samun wani irin nishaɗi na daban saboda ganin Allah sa baya kasancewa sai a ce kanin imanin ya ce zai zo musu fi adina sura adina sura ana nufin akara mafi kusanci yadda za su kidan su zai iya ganin sa minan da tsira auku wato mafi kusancin kama allaci ra'auhu wato sama da wanda suka san shi ra'auhu dinnan ana ana nufin arafu ne ai ba ganin Allah ba to minan allaci ra'auhu ana nufin allaci arafuhu fiha wanda suka san shi ba yi kama da komai ba a tare shi shay'an sai a ce da su mai kuke jira sai a ce kowace al'umma sun ma a maimaita musu a ce kowace al'umma ta jita ba da suke yi sai sai ai ya Allah mun rabu da mutane fara kanan nasu mun rabu da mutane waɗanda suka kauce a duniya nan abin da suke nufi fara kanan nasu allazina zago fi duniya an wanda suka kaucewa yi maka da'a a duniya ala afkar ma kunna ilayhi a bisa mafi bukatuwa da muke zuwa gare su a rayuwa wajen wato ma'ash da mafada rayuwarmu da matsaloyin na duniya wajen sahibu amma ba mai abokantaka da su ba Mana mun rabu da mutane muna buƙatar su muna neman taimakon su amma matsalar su ba sa bin ka ya Allah sai muka haƙura da buƙatunmu gare su da maslahar mu gare su saboda ba sa yi maka da'a ba sa bin ka walam nusahibu don kafa ana mu yanke alaƙa da su amma yau wani hannun tabiru wa biyan kuna namu rabbuna lalli kuna namu yau muna jiran ubangijinmu da muke bauta masa abinda suke so su shi ne ya ubangiji mun yi rayuwa a duniya da wasu mutanen da su ba sa binka amma suna da abun duniya kuma mu muna da bukatar abun duniyar da suke da shi amma muna da tsananin bukatar su muka haƙura muka yi mukafa'a ba mu kasance tare da su ba muka rasa wannan abu to yau shi mun zo wurin ubangijin da muke bauta masa muna nema ya ba mu mai kuka fassara wannan abin da yake nufi dole ne musulmi zai rayu a duniya ya iya ganin wani abu na kirkirin duniya a wurin wani wadda ba mai bin Allah ba kuma idan ya sanya faɗayinsa na wannan kirkirin duniyar za a iya raba shi da imaninsa don ya samu wannan abu to sai ya haƙura ka haƙura da abin da Allah ya bore maka a matsayinka na musulmi akwai babban rabo akwai babbar kyauta da za ka samu yau ya mace, a wajen ubangijin ka da kake bauta masa hakikatan yanzu ga shi na yan kunga duniyar za ta a hannunsu ko ba ka bane ga ta hannunsu Allah ya ba su duniya ne ga ta nan shi sa wannan ɗin suke ruɗuwa suke ganin babu kiyama yanzu wani kazo kana maka maganar kashin kiyama wallahi dariya zai baka me kiyama kawai duniya duniya ce saboda ka su ba su kawai shi ne wannan duniyar da suka same ta suke kere-kere suke abubuwan da suka dama Ta kuma wata irin za ka zama mai imani ne mai zan Allah mai Allah mai ka zama sauransu da kuma ka samu duniyar ba to wannan baya nuna cewa su kan a daidai suke kai akan fata an gari gashi nan hatta a gaban allah na tashin kiyama za a gaya masa mun rayu da mutane wato muna da tsananin bukata a ke tattare da su amma muka rabu da su kafa anahu fara anahu yanzu yau muna jiran ka ya Allah kai ne za ka ba mu musulmi bai haƙi Allah ya ba ku alhamdulillah idan Allah bai ba ku ba ku nema in ba ku samu ba ku haƙuri kada mutum ya yadda ya miƙa imaninsa saboda neman duniya Kuma wannan maganar na gaya maka ita daga sama har ƙasa duk wata mu'amala da za ta zo zama sanadiyar sarayar rabuwarka da imani kin ka samu wani abu wallahi ka haƙura da wannan mu'amala akwai abubuwa na halaka ga sunan wallahi malam ga sunan mutum ya rabu da musuluncinsa ya rabu da imaninsa don a ba shi wannan duniyar da ba shi garantin yaya zai rayu a cikinta kuma duniya ba ta isar mutum wallahi ba ta isar mutum jiya wani ya zo ya same ni a nan yaro ya matashi ah, yana aikin gwamnati daga abuja ya tafi su musamman zai same yana cikin damuwa kan gaya muku ne saboda ku gane kun allah ya maka ni'ima ta ku gode wa allah kai ya ce malam ni ma'aikaci ne amma wani abu ne yake damuwa ya ce malam tana da albashi ya kai rabin miliyan duk wutan duniya ta an bani wannan ya ce malam na ta ta tsaya tattata a duniya ce amma wallahi malam wannan kusan na sa ishara mata ta ɗaya ta ta ɗaya da shi kowannan wutan sai da na ci bashin dubu ɗari uku a kwana ashirin da biyar ko da shida ko da bakwai wai me yake faruwa ne shi duk abin da ya taba lalace ya rasa yadda ne kuma ya fara rayuwa da albashinsa dubu yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa har ya kai ga haka yace ina yawan tafiye tafiye in je jamani in je america in je kaza ofis kuma ana samun alheri amma malam ba na jin daɗin rayuwar nan ba na jin daɗi duk ce ne kake so na ban san abin da nake duk shi ce aka ke ya wannan watan ka ce wannan kuma ki ce wani abubuwa ne kawai su da zuwa nan mutata ta ce in ji dubu ɗari ga wani abubuwa ne ne mutata ta ce in mata da waye waye haka abubuwa su ta zuwa da na shi to ka ɗora wa kanka rayuwar da za ka wahala kuma ba za ka taɓa yi wa Allah godiya ba in ba ka canja ba ka kaga dai baiwa dai Allah ya maka a Najeriya dai mutum na ta na ta Allah ya baka aikin da kake samun naira dubu ɗari biyar zo kana kuka ka ce wai wai wai baya isan ka wai kaza wai kaza wai kaza wai ce rayuwar ce ta ƙarya kuka ɗauka kuma duniyar nan ba za ka taɓa ƙoshi da ita ba yau in aka ce an maida maka albashin ka miliyan ɗari ne wallahi tallahi ba za ta ishe ka ba ba za ka taɓa ƙoshi da ita ba babu wani abin da kake na addini ba ka da alaƙa da wani abu da zai ƙara ma kusanci da Allah lissafi ma na duniyar ma kayi kayi ran calculation ba za ka taɓa jin daɗi ba. Kabi ba shi ‘yan shawarwari na gaggaya masa abin da zan gaya masa. to tunanin da nake abin da nake cewa shi ne kaga wannan duniyar da kike gani ba ka taɓa gamsuwa da ita ba kowa idan ka ajiye shi ba baya isan sa sai mai imani shi ne Allah yake ba shi kana yake ba shi wadatar zuci baya da hankoro baya sa ido kuma kullum abin da yake rayuwar mu na sha faɗa na maimaita mutum ya rinka tunani sai ya yi rayuwar da wato ba ta su ce kun gan mu nan Allah ya bambanta mu inda Allah ya bambanta mu haka ya bambanta rayuwar mu wani dogo ne a cikin wani gajeri wani baki wani fari wani mai kiba wani fili wani mai fada wani mai haƙuri wani dan kauye wani dan birni wani namiji wani mace wani babba wani karami fawari kafira wani mai lafiya wani mai larura wani mai mata ɗaya wani mai mata biyu wani mai daɗe wani mai za ka ga duk bambance-bambance ne a tsakaninmu da yawa to wallahi haka ɗanɗanar rayuwarmu da jin daɗin rayuwar ba za ta bambanta wani naman kaza zai ta ci kullum ta ci sha ya sha lemo ya kwanta wani kuma kullum ya kuka zai ci da tuwon masara da wake a ciki ya ci ya sha ya kwanta kuma duk su fito a matsayin su na mutane wani yana da miliyan dubu a ajiye tsakanin kadara da kuɗi wani kuma ko dubu ɗaya bai da ita a jebunsa yana nan kuma yana rayuwa haka Allah ya dama to duk me yasa dan shi da yake ɗaukar naira dubu sha biyar a wata wuri ce sai yayi rayuwar mai dubu hamsin dan wani ya ce mota mai tsada kai ma ka ce sai ka siya dan wani ya je ya san gida kai ma ka ce sai ka san kuma ne ya je ya kaza sai kai kaza to wannan shine yake da mu dan gari ana kaza ni ma sai nayi kaza wani ya sa riga kaza ni ma sai na sa mutum bai ya rayu inda Allah ya ajiye shi ba bai yadda ba a lokacin ƴaƴanka su zuga ka su sa ka je kusa abubuwa na shirme ko mata musamman mata a gida a ta sa ka ke rayuwa hai rayuwa dan abin da Allah ya ke ba ka ba ka iya tattalin sa saboda kai ma sai ka hau matakin tsuwa ne kuma kai ba wani bane amma da wani ba wani ba shi shi sa mutane suke wahala kuma irin wannan larura kai dauka shi kaɗai ne wallahi tallahi mutane da yawa kuma su suke rayuwa da ya zai waye gari bai da koko waje zai kamar zai rinta shi kullum dole yana yi kuma ya manta manzon Allah yana waye gari ya share wata guda wata biyu ko abinci ba tura ba a gidansu ya manta amma shi bai daure waye gari yau ba kuɗi ba zai yadda ba ko wani mutum ne zai ke faɗa abokanansa yana ta faɗa wallahi tallahi wannan yanayi da ake ciki ya shiga kunci yanzu yaran sama bai iya ba su yawon sallah ba kowa dubu ɗari biyu hamsin hamsin ya ba su abu ya ga yana ba su miliyan kaza yawon sallah ba kawai barka da sallah wanda yake zai magana da ta san shi haka nake wallahi wai yana kuka ne wai ana cikin tsanani wai shi ma wai ya shiga layin wai wai ya shiga layin layin da za su yi bayanin ana cikin kunci wai ana cikin matsi ai mala ana cikin matsi wallahi ana cikin matsi wai yana bawa yaran su wai in an zo barkar su a kan yara mata da wannan miliyan miliyan biyu ke rarraba musu barka da sallah kullum hidimar sallah kullum amma yanzu bane bi iya ba kawai ɗari biyu ya ba ɗari biyu da hamsin two hundred thousand two hundred and fifty da ba su amma wai ya zai shiga wai shi ma wai ya shiga cikin talaka wai shi ma wai ana cikin kunshi yanzu wai ana cikin matsi wannan ne irin rayuwa ta ƙarya da mutane ke ɗora wa kansu wallahi azim wani abin kurin kurin rashin godiyar Allah ne da cewa sai na yi rayuwa irin ta suwa da dawani ko mutum ya zai ce ga rayuwar nan ku gani na za ta yi ana nan kana cin wannan baƙin cikin kabari zai bakunce ka wallahi Allah wallahi sai dai ka ganka a kabari ana maka tambayoyi ta cika ne har rabuka ana cikin tsakiyar wannan abu Allah ke ya ubangiji suka ce muna jiran ka Allah ce ana rabbukum lalle kam ne ne ubangijin nan da boluna sai su ce la billahi shay'an la la ya Allah muna shaida ma wa ma yin shirka da kai muna tabbatar maka a yau dan nan mu mun zo maka muna musulmi masu imani masu tauhidi ba ma shirka da kai shi kenan sai Allah musu sakayya da gidan aljanna saboda sun rayu ba su shirka da Allah ba ya ubangiji ka sanya mu cikin masu imani masu bin ka masu da'a gare ka sai mu daga sa'an insha Allah saboda yanayi na lokaci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tun tuban harshe Allah ya fi mana wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh